Ƙarar Shams ya jiyo a kicin, ya yi wata umar murmushi sannan ya kai daidai bakin ƙofar, ya tsaya, ya ɗan jingina da bango ya ɗaura ƙafa ɗaya. Sannan ya, ya tankwashe hannunsa a jiki. Bayan 'yan sakan kamar talatin ne, turarensa ya buga hancin Shams a take ta juya tare da ya masa wani murmushi. Shi ma murmushin ya mata ya ce, Ko kin manta yau zan kai ki shofin ne, Shams ta ce, La haka ne fa, ka yi haƙuri don Allah kar ka fasa, aikin ne ya yi min yawa sai na ɗan sha'afa. Don Moha ya mata murmushi sannan ya ce kar ki damu, je ki shirya mu tafi. Ta ce to ka jira na a falo, sai washe baki take yi, nan da nan ta kammala abin da take yi don Moha na jiranta a falo. Ba abin da yake yi a zuciyarsa sai zagin Shams, shi har yau mamaki yake. wace irin shashasha ce haka bayan kamar minti biyar shams ta fito jan bakin nan kamar mai jiran a mata kis ta shashi sosai shi ya karbi bakin fuska nata ga giran nan kuwa kamar kayan kwalliyan gaba ɗaya ta ƙarar da shi a kwalliya ɗaya Kayanta ne kawai ya yi kyau doguwar riga ce, sai ta irin rolin ɗin nan da don moha ya kanta. Bai san sanda dariya ya kubuce masa ba, sai ya ci fuska kawai ya mai da dariyar tasa tari. Saboda kai ya ɓata plan ɗin da ya yi. Black Beauty kin yi kyau, amma wannan jan bakin bai yi yawa ba, Shams ta ce, ai haka ake yi ya yi yanzu. Shi ne make-up na zamani, Ba ka ga yayi min kyau ba ne don mowa ya ce a sosai ma kuwa mu tafi shams ta ce e don mowa ya miƙe tana biye da shi daidai gun motarsa ya tsaya ƙirar audi ya bude. ya shiga ita ma ta bude gaba ta shiga mai gadi ya bude musu kofa bai ce mata komi ba ita kwa sai kallonsa take yi har ya fara takura da kallon da take mai ya kunna cool music nashi yana bin sa a hankali shams kamar ta haɗiye don moha a haka suka isa sa'ad don ba zai iya shiga da ita shoprite ba ko sabuwar jifatu ka ko sabuwar jifatu ma ba zai iya shiga da ita ba bayan ya yi fakin a sa'ad ne ya ce mu je ko suka fita a tare tana biye da shi a baya suka shiga ya nuna mata troli ɗin ɗaya ta ɗauka ya ce oyato ki zagaya ki duba duka abin da ya yi miki da kyau har sama ki haura ma ki ɗauka komi yau ranar ki ce ranar black beauty ce tare da ɗan kifta mata ido sham sai ka ce wanda aka yi ma albishir da aljanna baki na rawa ta ce to kana jira na a nan kenan don muha ya gida mata kai su shams ba a taɓa shofin ba sai ɗiban kaya ake yi kamar hauka da abin da ta san amfaninsa da wanda ma ba ta sani ba komi ni ɗauka take yi sai da ta yi kamar minti talatin sannan ta ƙara sugun don moha tare da faɗin wallahi na gaji ne kawai amma kaya kam har yanzu akwai wanda ban ɗiba ba da noha ya so yin dariya da ƙyar da ƙyar ya haɗiye dariya, sannan ya ce black beauty kai ki damu za mu dawo wani lokacin ya miƙe suka nufi gumbiya aka lissafa kuɗin gaba ɗaya ba ma wani kayan arziki ta ɗauka ba kayan dubu ashirin da biyar ne aka dalmoha ya biya har da siya mata ice cream aka sa musu kayan a cikin leda sannan suka nufo gun motar suna shiga moha ya ce ni kam ina ki aisha shams ta ce ai mun yi waya da ita kan za ta zo yau amma ba ta zo ba moha ya ce ashe ya ce ba aisha ba kike kike min karya ko black beauty Shams ta yi shiru zuciyarta ta fara bugu, ita ba ma sanin gaskiyar da don ya yi ba ne. Ke damunta, kar ya ce zai rabu da ita, don ta yi mashi ƙarya ne. Ni kam na ce jijaka. Can ta ce, ya haƙuri don Allah don muha, kar ka yi fushi da ni wallahi ita ce, sai kuma ta yi shiru. Don moha ya ce, ita ce me, ki gaya mu, ko kina son daina miki magana ne, Shams ta ce a adan Allah ka bar fadan haka zan iya yin komai don kai don mowa ya ce wa yar gari so ina jin ki gaya min me ta ce miki Shams ta ce amma fa kar ka gaya mata wallahi kawai don kai ka tambaya shi yasa zan gaya maka don mowa ya yi sannan ya ce haba black beauty kai ki gaya min ai za ki gaya min wani abu ne sai in je na yi gulmaki ba zan taɓa yin haka ba ba haka nake ba so ki kwantar da hankalinki ki gaya min shams ta ja numfashi sannan ta ce hidaya ce ta ce na ɓoye kana faɗi ko ita wace ce kamar yadda ka faɗa ce min ta kana kuskura na gaya maka sunanta na gaskiya akwai wani abin da take nema a gidanku wanda har yau ne ma ta ki gaya min da nuna ya ce wani abu kuma wani abu kuma take nema shams ta ce ni ma ban sani ba amma ɗakin dadinku ne take shiga don muha ya ce wow kin tabbata black beauty ba ta gaya miki ba anya baki kike son ɓoye min ba ai ta yarda da ke me yasa ba za ta gaya miki ba shams ta ce allah fa don muha ba karya nake maka ba na yi na yi da ita ta gaya min ne take nema amma ta ki don muha ya shiru sannan ya ce kin san me nake so da ke black beauty shams ta ce a'a a takaice don moha ya ce ba ni namba ɗinki ya mika mata wayarsa nan ta zuba masa ya sebin ya ce hidaya tana wajena a cikin rashin fahimta shams ta ce kamar ya don moha ya ce na kai ta guest house na dadi na tana can shams, da ke shan ice cream ne bata san sanda ta ɗan shaƙe ba sannan ta ce ka sace ta fake na, don moha ya ce kamar haka amma kai ki damu ina son kawai in san me ke kata gidanmu ne ke ma kina son ki ba kina son ki sani ba Shamsu da ta shiga cikin tsoro ta ce iya eh, tsorace don mawa ya ce ya na ga yanayinki gaba ɗaya ki canja ba ki son na sake kai ki shofin ne shams ta ce ina so mana ni ko ba shofin ba ina sa dinga kasancewa da kai ko da yaushe sanda don muha ya sai da don moha ya ɗan shaƙe kaɗan shams ta rude bisa tarin da don moha yake yi ta ce ka yi fakin mana ita a ganinta abinda ta faɗa ne ya sa shi nishaɗi har ya shaƙe shi kuwa maganarta kamar zagi ta shiga kunnen shi haka yake ji allah ya isa yake ta faɗa da ƙyar ya bar tarin har suka iso gida ya yi fakin ta buɗe kofar za ta fita kenan ya ce mata dakata ta tsaya ya ce ina so in fara aiki da ke shams zan iya yadda da ke shams ta ce sosai ma kuwa zan iya komai don kai don mawa ya ce to shi kenan ba za ki ci amana ta ba shams ta ce ina ni wallahi ba zan yi ba don mawa ya ce yanzu abin da nake so za mu fara anjima. Anjima bayan la'asar zan koma gun daya so zan miki magana sai ki kira ta haka dai ta faɗa mata yadda plan nasu zai yi aiki daga ƙarshe ya ce in har ba ta gaya miki na yake da nafin nata ba to kai ki nuna mata kin sani shams ta ce to don moha na ji na gode sosai da kai ya da ni haka ni ma sha Allah ko dan shofin ɗin da kai mun na gode sosai kuma zan yi ma duk abin da kake so don moha ya ce zan iya yin komai a kanki black beauty in har kika yi min abin da na buƙace ki da shi kin ji wata rana za mu fita cin abinci ma tare yana kaiwa na ya kashe mata ido shams ya washe haƙora take yi nan ta fito da kayayyakin da ya siya mata ta fice gidan ubanta da shi shi kodon moha yana shigewa sad nashi ya cire kayan jikinsa ya sa a cikin washin mashin ya fada toilet ya watsa ruwa sannan ya fito yana shinshina jikinsa ko yana warin turaren shams har yanzu To abu fa ya fara ɗaukan zafi. Shin Don Moha yana iya zuwa ya gano gaskiyar zancen? Yana zuwa ya gane dalil. Yana son ya gane dalilin zuwan Hidaya gidansu yana iya samu? Hidaya kuma fa, tana zuwa ta gane Shams munafuka ce suna aiki tare da Don Moha ne yanzu? Wane irin yanayi Alhaji Lawan da Alhaji Ismail za su shiga bayan sun ji ɓacewar Hidaya? Shin waye zai zargi wani a cikin Alhaji Ismail ko Alhaji Lawan da yin garkuwa da Hidaya? Yaya za su yi kuma idan suka gane Don Moha ne ya sace ta? Tare da ni Abba Effects. Can bayan la'asar wajen karfe hudu da rabi, Don Moha ya shirya tsab cikin shirinsa na kullum ya ɗau motarsa ya fita bai tsaya a ko'ina ba sai wajen sai da abinci ya siya wa hidaya abinci mai rai da lafiya yana isa gidan ya buɗe get ya fakin motarsa kusa da nata sannan ya fito ya ciro ki ɗin motar hidaya ya buɗe ta ya ciro wayarta duba wadda zai yi ne ya ga kusan tati miss conley daga mominta ce ta ta kira kofar ɗakinta ya buɗe ya same ta zaune sai raba ido take yi da gani ta sha kuka ya kara so ya ajiye abincin kan side ruwa, sannan ya ciro hanki a aljihunsa ya soma goge mata hawayen fuskarta bata ce masa komi ba kuma bata gwada kwatar kanta ba yana gamawa ya je ya ɗau plate da spoon sannan da ruwa mai sanyi ya aji. ya buɗe abinci ya sabin nata sannan ya ce mata ta fito ta je ta wanke bakinta ta zo ta ci abinci ta yi banza da shi don moha ya ce please my baby ba na son ki zauna da yunwa fa still ba ta ce mai komai ba ganin haka ya san don ganin haka don moha ya ce ko in tafi ne ba kya son gani na a nan dama na zo ne mu tafi gida nan ne hidaya ta miƙe ta nufi tolet ta samu sabon burush ta wanke bakinta da fuskarta sannan ta ɗauro a wola tana fitowa ta ɗau hijabinta a ɗakin ta yi sallar ta azahar da la'asar duka ta idar ta tofa addu'o'inta don ruwa ya tsaya kallonta kamar tv ganin ba ta da niyyar tashi daga inda ta yi sallar ya sa ya ɗauko mata abincin ya kawo mata gabanta tare da faɗin kici ko kina son baki harara ta watsa mai sannan ta ɗaga filet ɗin ta fara cin abincinta a hankali kamar yadda ta saba babu abin da don muha yake sai tunawa lokacin da hidaya take firamare tiri yadda take cin abincinta bai canja ba shi kaɗai yake murmushi wa kansa a haka ta gama cin abincin ne yana fita ya nufi wani ɗaki ya kira shams tare da gaya mata ta kira hidaya bayan kamar minti biyar munafukar ta ce an gama don moha bai dawo ɗakin ba sai ya zagaya ta windo daga waje yana kallonta. a boye bayan kamar minti biyar ɗin nan ta cika shams ta kira hidaya hidaya na zaune ta fara jin ƙarar wayarta daga inda take ne ta zafira ta fara neman wayartata. ta can ta jiyo ta cikin wata durowa ta karasa ta buɗe ta ɗaga wayar hello shams shams ta ce hidaya lafiya ko ina ta jiran ki tun ta zuba ki zo ba hidaya ta rasa na faɗi shin ta gaya wa shams domin hana ya sace ta ko kuma yaya ko kuma kar ta faɗa mata don ba ta san me yasa ba har yau ta kasa yarda da Shams ji take kamar Shams tana neman ta ci amanar ta ne ta lokacin da ta fara tambayar ta me take nema ne a gidan su Don moha Shams ce ta katse mata tunani tare da faɗin hello Hidaya kina ci na Hidaya ta ce oh ki yi haƙuri na ɗan tafi wani tunanin ne eh kin ji ni shiru harkoki ne suka yi min yawa tana wayan ne tana leƙen ƙofa shams ta ce aya to gobe fa za ki zo saboda gobe ma duk za su fita hidaya ta ce a zan ɗan ɗaga ƙafa kwana biyu shams ta ce to ina dai lafiya ko hidaya ta ce eh lafiya kawai kar mai gadi ya fara na ne shi yasa shams ta ce ayya to ai ai sai ki gaya min abin da kike nema in ya so sai na nemo miki tunda kin ga tare muke ko Hidaya ta ɗan yi shiru sannan ta ce kai ki damu, aikin zai yi min yawa. Wannan ɗin ma zan yi da kai na, kin ji, kai ki wani takura a kanki na gode sosai. Tana jin ƙarar kofa ta ce da Sham sai na kira ki, ta katse wayar ta ajiye inda ta ɗauka. Ta dawo ta zauna ƙasa inda ya baro ta. Don Moha ya gyaran murya ta juya ba tare da ta ce masa komai ba. Don Moha ya ce, yanzu kin shirya gaya min ko kuma ba ki shirya ba me yake kawo ki gidanmu hidaya ta ce wani kam da muha me kake so mu faɗa maka ne na gaya maka wajen shams nake zuwa in haka ganna a gidanku to abin da yake sa nake zuwa gidanku kenan in ba haka ba ni me ma zai kawo ni gidanku don muha ya yi murmushi sannan ya ce har yanzu ba ki shirya tafiya gida ba ko to ga abincin ki a can idan kina jin yunwa sai ki je ki ci gaba da ci ya je ya ɗauko cokalin ya je ya ɗauke don kar ta gwada ɓalla wani abin ta gudu wayarta ya ɗauka kawai ya zo zai fice ya ce mata sai da safe sannan ya fice ya sa mukulli ya kulle kuka hidaya ta fashe da shi abin tausayi gidan su hidaya kuwa hankalin momi in ya yi dubu sai da ya tashi yanzu kuwa tana ta tirayin nomba hidaya baya shiga an sa mata switch off ta rasa ina za ta ta sa kanta ba ita kaɗai ba ma har dadi da nani da su malam idi da malam musa duk hankalinsu sai da ya tashi ina hidaya za ta shiga har bayan isha momi na jiran dawowar hidaya amma ko inuwar ta babu ita kanta hidayan kuka take ta yi momi nani ce kawai take ta ba ta hakuri alhaji lawan momi ta kira ta sanar da shi abin da yake faruwa salati ya na ya tambayi momi ko tana da ko ta san inda hidaya ta ji momi ta ce a'a amma dai kullum in za ta fita tana ce min za ta wajen wata ƙawarta alhaji lawal ya ce to kin san wace ce ƙawarta ta momi ta ce gaskiya a'a amma dai ina ga kamar zainab ce Alhaji Lawal ya ce to ki kwanta da hankalinki. Allah ya kai mu gobe insha Allah. Hidaya za ta koma a ina take za mu nemo ta kin ji? Kar ki damu. Ki gaishe da dan uwan na sai an jima ya katse wayar. Nan ya fada duniyar tunani shin ina Hidaya za ta ji? Ko dai Alhaji Ismail ne yake da nafin nata don sokwanci. Kawai ya ɗauko waya ya kira Alhaji Ismail. daga wayar da alhaji ismail zai yi daga wayar alhaji ismail zai yi daidai da shigowar don Muhammed falo jin dadin ya daga waya ya sa ya tsaya bai ƙara so ba alhaji ismail ya ce hello dan uwa alhaji lawal ya ce harkoki ya amsa masa da alhamdulillah jin gaisuwa ba mai karewa ba ne don moha ya juya da niyyar fita ko an jima ya dawo ya kai dab da bakin kofa kenan sai ya jiyo dadinsa na faɗin kai gaskiya rabuwa da ta sa ta a ido ma tun wannan last offin day ɗin da na yi wasu muhammad a makaranta jin haka ya sa don muha juyowa ya laɓe ta wani kwana ya kasa kunne yana jin magana da dadinsa ke yi alhaji ismail ya ce me an yi kidnafin nata ikon allah ta ɗaya ɓangaren kuwa alhaji lawal ya ce e ni ma matata ce ke bani labarin shine na ce bari na ji daga bakinka ina da ya ba ka da hannu a ɓacewa yarinyar ko? Alhaji Ismail ya ce, A'a, wallahi ni ba ni ba ne, ba ni na yake da nafin ɗinta ba, don mawana cin haka ya zaro idanu waje tare da faɗawa kansa. To me hakan yake nufi? Me haɗin dadi da hidaya da har za a ce shi yake da nafin nata? Gaskiya akwai ƙanshin gaskiya abin da hidaya take nema. Alhaji Ismail ya ce, To Allah ya kai mu gobe. ya katse wayar ya leka ya ga ba kowa sannan ya shige ɗaki a yayin da don moha kuma ya koma site nashi da kanin shi hidaya ce a zaune a ɗakin ita kaɗai sai kuka take yi daga ido ta yi ta ga sauran minti goma sha biyar tara ta yi nan ta miƙe ta yi sallar isha'i tana idarwa ta tofa doyinta ta miƙe ta nufi gun diresin miro inda ta ga wayar ta ɗazu ta duba ta ga babu ba komi a cikin durowar na gadon ta fara dubawa ko za ta samu ɗan wani makamin da zai taimaka mata ta iya ɓalla wajen haka ta yi nema nemanta ba ta ga komi ba a can daga cikin sai wani littattafai ne kawai a ɗakin wani haushi ta sake ji shi ne ma wato dalilin da ya sa don moha ya ɗauke cokalin nan na ƙarfe da ɗazu ta yi amfani da shi da bai ɗauke ba da tuni ta samu ta yi amfani da shi ta gudu Ba ta san sanda ta fada kan gadon bacci ya awon gaba da ita ba momi kuwa kwanan zaune ta yi washe gari da misalin karfe takwas da rabi don moha ya tashi yawan kaya ya shirya tsaf Kanin safiyan ya sha mamaki don don moha bai taɓa tashi da safe haka ba kullum sai wajen karfe goma ko sha ɗaya ɗin nan yake tashi da ya tambayi don nuha ko ina za shi bai amsa masa ba kawai ya ce masa ya yi in dadi ya tambaye ni ka ce mai ina masa project ne ya taso shi yasa safiyan ya ce to shi kenan don nuha ya fice a daidai restaurant na jiya ne ya tsaya ya siyo breakfast mai rai da lafiya daga can ya wuce wata botik ya siyo wasu dogayen kaya guda biyu wanda riga ne da siket guda biyu sannan ya kama hanya gidan da ya ajiye hidaya yana isa bayan ya yi lokin ko'ina ya zarce ɗakin hidaya ya same ta a kwance sai bacci take yi ya fita da flood na jiya ya kawo sabo ya ajiye sannan ya matso kusa da ita sai da ya gama kare mata kallo sannan ya fara shafa fuskarta a firgice ta farka da ta yi niyyar saka ihu ne ganin don ya sa ta shiru ya ce morning Bacci kike ko to ga breakfast naki nan na kawo miki. Ki yi wanka ga wasu kaya nan na zuba miki. Na kawo miki. Ina jiran ki a waje. Kafin ya jira me zata ce ya fice. Ledar ta jawo ta zazzage kayayyakin da ke ciki ne. Ta yi mamaki. Har waɗanda ma ba ta san da su ba ya ajiye mata. wani saki ta ja don haushi ba don tana so ba ta tashi tana fito da ta sannan ta yi wanka dama ta riga ta yi sallah asuba ta fito gaban dressing miro ne ta ga wani basilin ta shafa sannan ta jawo ɗaya daga cikin kayan da ya kawo mata bayan ta gama saka kayan ne ta nemi waje ta zauna ta fara cin abincinta tana cikin ci don moha ya shigo ɗakin da ya kafa idonsa a kan hidaya sai da ta fara jin kamar ta nemo hijabinta ta sa tare da jan tsaki murmushi don moha ya a zuciya ya ce kenan kayan da na kawo miki sun yi daidai kenan kujera ya jawo ya zauna kusa da ita sai da ta gama cin abincin sannan ya ce to me ya haɗin ki da dadi hidaya ta ce ni ma ban sani ba tare da watsa mai harara ya murmushi sannan ya ce jiya na ji shi yana waya wani yana tambayar shi ko shi yake da nafin naki hankalin hidaya in ya yi dubu ya tashi ita komi ya faru amma bata san don moha har ya gano gaskiyar ba yanzu muddin kuwa ya gano gaskiya abin da ya faru to shi kenan duk wani fulan da take shiryawa ya rushe kuma sai ka je ka tambayi dadin naka me yasa ake tambayarsa ko shi yake da nafin ɗina na tabbata ba za ka taba jin komi daga wajena ba don mawa ya ce to shi kenan sai ki shirya karasa rayuwarki a cikin gidan nan dama ban gaji da kallon ki ba hidaya ya yi murmushi sannan ta ce ni ban damu ba don mawa ya ce to ai shi kenan Alhaji Ismail ne na hango shi yana barin gidan shi, da alama gidan Alhaji na zai je. Shams na ganin ya fita ta kama hanyar zuwa wani ɗaki inda take ajiye kayayyakinta. Daidai nan maman su don muha ta kira ta, ta yi kamar ta ji ba sai sauri take yi. Ta ji ta ɗau wayar ta gaya don muha ga babansa nan ya fita, saboda haka suka yi da shi dama jiya, kan tana ganin dadi zai fita ta kira shi ta sanar da shi. kiranta mama ke yi sosai bayar da ta yi haka ta je ta same ta mama ta ce yau aiki za ki yi a nan sosai ina son mu fita da duka kayayyakin da ke ɗakin nan tas mu share ɗakin tsaf shams kamar ta sa hannu a ka ta yi ihu ita tsoronta kadon mu ya ce ya daina kula ta saboda ya sa ta abu ba ta mai ba tunanin karyar da za ta kirkiro take yi alhaji lawal da alhaji ismail suna zaune a gadin Alhaji Lawal ya ce, Batun yarinyar nan Hidaya mahaifiyarta ta sake kira na da safen nan. Ka ce ba kai ka ɗauke ta ba ko? Alhaji Ismail ya ce, To in ɗauke ta in kai ta ina. Alhaji Lawal ya ce, To fa, ya kamata mu nemo mafita. Alhaji Ismail ya ce, Ka manta da magana kawai, ko ka manta yarinyar nan ta san sirrinmu ne. Ai batanta shi ya fi mana alheri. Alhaji Lawal ya ce, Ko kaɗan, Ai shi ne wannan dalilin da ya kamata ma, mu a ina take, kai ta je ta tona mana asiri. Alhaji Ismail ya ce, To yanzu a ina za mu fara neman ta a faɗin duniyan nan. Alhaji Lawal ya yi murmushi kawai, sannan ya ce, Ka kyale min wannan a waje na yanzu ka tafi kawai. Suka yi sallama Alhaji Ismail ya tashi ya fice gidansa. Isarsa ya yi daidai da dawowar Don Muha. daga gidan da ya ajiye hidaya a tare suka shigo ciki da muha ya ce a zuci wato shams ta mai da ni ɗan iska kenan in ce ta min abu ta banza da ni zan kwaci mata macinti bangaren su ya nufa ya watsa ruwa can bayan azahar bayan ya shirya fita ya shiga side na sumomi ya samu shams na cin abinci wani harara ya watsa mata sai da abincin da take ci ya makale a wuyanta ta kasa diyawa. a take ta fara ba shi haƙuri ta tsit ya ce wato in sa ki abu ki ki ko kin yi daidai ya tashi ya fice shams na ta kiran shi ko kula ta biyu ba lunch ya je siyo hidaya sannan ya kai mata